yau juma'a hudu ga watan agusta na shekara 2017 za a fara wasan league na kasar faransa mai taken league 1 na shekara 2017 zuwa 2018 inda za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta monaco da toleso da misalin karfe 8 saura kuta na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad a wasan sada zumunci da aka yi tsakanin kungiya da kungiya kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta granada ta samu nasara akan mabela da kwallo hudu da babu ita kungiyar kwallon kafa ta real obeda ta tashi sifili sifili ta da Portugal har ila yau a wasan da aka buga na neman shiga gasar Eurofia na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Greenland ta tashi canjar babu ci tsakaninta da Dinamo Zagreb yayin da Zenit ta sha kashi a hannun Yahuda Tel da kwallo ɗaya mai ban haushi. Takwas Fata Braha ba ta ji daɗi ba a hannun Kribana da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da Alexandria ta doke kungiyar kwallon kafa ta FC Astara Guigui da kwallo ɗaya mai ban haushi FK Kabala ta sha kashi a hannun Panathinaikos da kwallo biyu da ɗaya yayin da Fenerbahce suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Strong Grass yayin Athletics kuwa ta samu nasara ne akan Dinamo Bucharest da kwallo uku da nema yayin da AC Milan ta samu nasara akan CSU Crova kwallo biyu da nema. a ci gaba da wasan sada zumunci da ake tsakanin club da club kuwa a yau za a fafata wasanni da dama ga kaɗan daga cikin wasannin da za a buga a yau kungiyar kwallon kafa ta west ham za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta manchester city torino kuwa za su bar da gumi da huddersfield town yayin da real sporting za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta eba ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta ragona za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa ta barcelona yayin da leicester city za su kara da kungiyar kwallon kafa ta borussia mönchengladbach galmas lenis kuwa ta taro kungiyar kwallon kafa ta atlantico ne matasa za a fara wasan tun daga misalin karfe uku na yammaci har zuwa karfe takwas saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi idan muka dawo bangaren sai da sauran 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta bakin mai horas da kungiyar zinedine zidane ya ce ya zama musu dole su sayar da dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta real din mai suna gary bell dan shekara 28 dan kasan wales in har sun samu nasarar wa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta monaco mai suna kelly mbappe dan shekara 18 wanda shi ma ya nuna sha'awarsa na barin kungiyarsa ta monaco a bana a yayin da real madrid take bukatar saki dan wasan garibel ita ko kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta ce tana da bukatar sayan dan wasan akan zunzurutun kudi har fan miliyan 90 in har hakan ya kasance ita real madrid tana bukatar rabuwa da dan wasan ta shi kuwa diago costa na kungiyar kwallon kafa ta chelsea ya nuna sha'awarsa ne na barin kungiyar ba tare da kungiyar ta ce ba ta da bukatarsa ba daga ƙarshe shi ma ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta chelsea mai suna erin hazard ya nuna sha'awarsa na komawa ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona kafin rufe cinikayya na 'yan wasan bana inda ƙungiyar ta barcelona tuni ta nuna sha'awarta na sayan ɗan wasan in har ta sai da neymar cewa za ta buƙaci ɗan wasan na Chelsea da kuma dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa na Liverpool mai suna Philippe Coutinho domin maye gurbin Neymar huta lafiya.